وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba takwas ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na wannan wata mai albarka a jerin majalisun tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na goma inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanan surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a jiya akan aya ta hamsin da shida a yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta hamsin da bakwai inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب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 وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله سبحانه وتعالى bayan ya yi bayani na narko na azaba da wulaƙanci wanda ya tabbatar da shi ga waɗanda suka kafircewa annabi isa ɗan maryam daga cikin yahudawa a cikin banu isra'ila kuma suka ƙi yin imani da shi suka ƙaryata shi suka yi yunƙurin kashe shi allah sai ya ce zai musu azaba mai tsanani a duniya shine zai wulakanta su zai tozarta su a duniya Sa'annan kuma zai tozarta su a lahira shi ne Allah kuma zai ƙarfafa waɗanda suka yi imani da annabi isa ɗan maryam su ne alhawariyuna sahabbansa kenan Allah maɗaukaki ya ce wa amman labina amanu kaga waɗanda suka yi imani da annabi isa ɗan maryam suka yadda da shi a matsayin manzon Allah kuma suka yadda da shi a matsayin bawan Allah kuma manzo ne na Allah ba Allah ba ne shi kuma ba ɗan Allah ba ne shi wa amilus salihati kuma suka yi nagartaccen aiki fayuwafihim ujurahum Allah zai cika musu su ladan imani da Allah ɗaya kenan lada na aiki nagartacce biyu kenan Allah zai cika musu duniya da kuma lahira wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalimai baya taba kaunar azzalimai amma a duniya zaka iya samun musulmi ne mumini ne amma kuma yana son azzalimi amma Allah baya taba kaunar azzalimi me ake nufi da azzalimi shine mutumin da ya zalunci kansa ko kuma ana amfani da shi a zalunci wani to dukkan wa'annan guda biyun Allah baya taba kaunansu baya taba shi sa ce la yuhibbu baya taba kaunar azzalimina duk mai zalunci idan aka yi zalunci ka gani kana da daman da baka kau ka kau ba kana daga cikin wanda Allah baya kaunanka aka yi amfani da kai aka zalunci wani kana daga cikin wanda Allah baya kaunanka a matsayinka na ma'aikaci ko mai siyar da kaya a zo a siya kaya a hannunka wani ya ce to da Allah nawa zan rubuta zai ce da Allah rubuta min miliyan goma kuma alhali kayan miliyan biyar aka siya kaga kayi taimako an yi zalunci kenan ko ko kuma ka ce a ah, to ni barin baka eh, eh, abin nan receipt din kawai open one ka je ka sa abin da kaga dama kayi taimako akan zalunci manzo Allah ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka musulmi azalimi, da wanda aka zalunta sahabbai abin sai ya daure musu kai qalu sai suka ce kaifa nunsuruhu zalim nunsuruhu zalim yaya za mu taimake shi shi azzalimin sai manzo Allah ce an tamna'ahu ka hana shi zalunci ka taimake shi to wannan aya daga cikin fiqhunta yana tabbatar da aqidan ahlus sunnati wal jamaa akan imani saboda aqidan ahlus sunnati wal jamaa al imanu i'tiqadu al qalb wa qawlu al lisan wal amalu bil arkan shine kudiri a zuciya furuci da baki gaskatawa da gaban jikinka shi sa Allah ce wa amman na amanu kaga waɗanda suka yi imani sai ce wa amilus salihati kaga aiki yana daga cikin ne imani sabanin murji'awa sun cire aiki daga imani saboda haka ba sai kana aiki nagartattu ne ka zama mumini su a wurin su inda ka ce ka yarda da Allah ɗaya ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi cikamakon annabawa ka yarda da shi ko baka sallah ko baka azumi ko baka zakka ko da baka aikin hajji, kai mumini ne a wurin su kuma imaninka irin na na Abubakar kuma imaninka irin na annabi Ibrahim kai bugu da ƙari suka ce imaninka ma irin imanin mala'ika Jibril to kaga wannan magana ai ba gaskiya bane wannan aƙida ce ta murji'awa to wannan yana tabbatar da Allah yana ƙarfafa mu'minai kamar yadda yace wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama Allah zai sanya wa'anda suka bi ka saman wa'anda suka kafirce maka suka kiyarda da kai suka yi yunkurin kashe ka suka kulla maka sharri har zuwa ranar tashin alkiyama kenan Allah yana ba wanda ya yi imani da annabin Allah nasara sama da wanda bai yi imani da shi ba saboda haka ne Allah ce wala yansuran Allah man yansuru wallahi Allah zai taimaki wanda ke taimakawa addininsa sai ya zo da nunu tawkid as sai ce inna Allah laqawiyyun azizun sai ya zo da nunin taukid a saƙila sa'annan kuma ya zo da lamul kasmi sai ya ce wallahi inna Allah laƙawiyun wallahi Allah mai tsananin ƙarfi ne Allah kuma mabuwayi ne bi ma'ana ƙarfinsa na buwaya ne babu wani abin da ya buwayi Allah malaman tauhidi suka ce in ka ga sunayen Allah an jera su guda biyu zuwa sama kamar yadda Sheikh Saleh bin Usaimin ya kawo shi a cikin Al-Qawaid fi musla fi asma'illahi wa sifatihi al wanda asalin wannan ka'ida Imam'u Ibnu Al-Qayyim ya ambace shi a cikin littafinsa al sannan kuma ya zo a cikin Bada'i'ul Fawaid haka kuma Sheikhul Islam Ibnu Taimiyya ya ambaci wannan ka'ida asma'ullahi ta'ala ita ce ka'ida ta uku a cikin قواعد المثلى يتي أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور سونا ين الله إذا سكينوني أكن صفة متعدي ودينا شكاتكين تايا تتاقل شيء الأمر بداهم نبركو ثبوت ذلك الإثم لله عز وجل tabbatar da wannan sunan ga Allah mai girma da buwaya na biyu subutu zalika sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jalla tabbatar da wannan siffar sunan ga Allah madaukaki na uku thubutu hukmuha wa muktabaha yana tabbatar da hukuncin wannan sunan da abin da ya kunsa Allah na hukunci a kansa da wannan ka'idar ne suka tabbatar da ƙarshen ayar da ke cikin suratul ma'ida da ya saukar akan wato fashi da makami da wasu daga cikin mutanen uraina da suka yi hadisin anas dan malik wanda imam al-bukhari ya rawaito a sahihinsa sun zo garin madina suna amincin cuta wanda wasu malamai suka ce ciwon hanta ne ya kama su sai manzon Allah ya ce a kai su wajen baitulmali su sha nonon raƙumi da fitsarin raƙumi in raƙumi ya tashi yin fitsari sai su tari fitsarin da nuna sai a gwamu tashi sai su sha da suka yi lafiya sai suka kashe makiyayin dabbobin sai suka gudu da dabbobin kaga sun yi ne kenan fashi da makami sai manzan Allah ce abu sahunsu aka bi su sai gab da azahar wajajen sha biyu aka kama su sai aka shigo da su garin madina da aka shigo da su garin madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke hannunsu ta dama da ƙafarsu ta hagu a fasa idanuwansu aka bar jini na zuba sai suna cewa ya rasulallah a gisna ya ma'aikin Allah a agaza mana da ruwa sabai sun zo za su ba ruwa manzala ce ka a basu. suna ta kuka har jinin ya gama tsiyayewa suna neman ruwa su sha manzan Allah ya hana sai suka mutu suna mutuwa sai Allah ya saukar da ayan nan na cikin suratul ma'ida innama jazaa'ul ladina yu'aribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allah ghafurun rahimun wannan ka'ida ita ce ta nuna wancan hukuncin Allah ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah lallai sakamakon wanda suke yakan Allah kaga nan Allah suka yaka ai addinin Allah suka yaka ko saboda me kudin baitul mali ne wanda ya kwashi kudin baitul mali kudin waye kwaka Allah na addinin Allah ne saboda haka dukiyar baitul mali ne suka kwace suka gudu da shi Shi ne Allah ce wa rasulahu da kuma manzansa sai ya ce wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna taimakawa barna a doron kasa irin wannan bandits din da irin kidnappers din nan kaga hukuncin ya hau kansu suna taimakawa barna ne a doron kasa Allah sai ya ce an yi kattalu in an kama su a kashe su aulu sallabu ko kuma in an kashe su a tsire su ai da a garin nan da wayanmu in aka kama barawun za a kashe shi ai harbi yake mai ko sannan a daure shi shooting shi ai dalilin ke wajen kashe barayi ne nan ake kai su a daure su a sa abin nan kuma a harbe ana ganewa shine sai Allah ya ce au sallafu ko a tsire su a gicciye su dan an yi haka ake a ɗaura mutum mutane su zo suna kallon shi kaga an wulakanta shi kenan au tuqaffa aydihim wa arjuluhum Allah ce ko a yanke hannayensu da kafafuwansu min khilafin a bambance dama da hagu sai ce au yunfa min ko a kore shi daga doron ƙasa shine exile a kore shi a haramta mai shiga wannan garin duk da ana yin wannan abin idan yaro ko wani matashi ya addabi mutane sai a ce exile an haramta mai zama a garin ko a kore shi kuma da ana yi mutanen gari ma ba sa abin nan ɗinka za ka ji an ce wani kaza ai kaza ne kowa ya kyamace shi sai Allah ce zalika lahum khizyun fi duniya hakan kaɗewa ne gare su a duniya walahum fil akhirati azabun azim gare su in suka mutu a haka ba su tuba ba Allah ce suna da azaba mai girma ba yanzu Allah ya faɗi hukunci ba to bari mu ji me zai biyo baya sai ce illal ladina tabu banda wa'anda suka tuba min qabli an taqdiru alayhi kafin ku kama su suna barnan kidnappers ne sun daɗe sun shahara sun gawurta a kan yi kuma sai ya gudu sai koma wata ƙasa ya tuba a wurin yana ta harkarsa ƙila ya zama ma ƙila ma wata rana ka gan shi ya hau mimbar yana inna alhamdulillah kai kuma a matsayinka na jami'i na tsaro ko daman an sa ka kaje ka nemo shi wannan dokar Allah ba kenan ba na constitution ba sai Allah ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi banda wanda suka tuba kafin ku kama shi wanda aka kama shi yana harkan kashi shi za a yi amma wanda ya tuba kafin ku kama shi lokacin da kuka zo ya riga ma ya daina wannan harkan ya yanke alaƙa da wannan ya koma wata ƙasa, ko ya koma wani gari ya zama mutumin kirki yana sana'arsa sa. Allah ce fa'lamu anna Allah rahimun ku sani cewa Allah ne yawan gafara ne mai jin kai saboda haka wannan ayar wa'annan sunayen guda biyu sai ya nuna laifin ya faɗi a kansa Allah ce kakku mai hukunci yanzu ba ga irin su turji ba ka ga ba karamin barna yi wa al'umma ba ko to yanzu da za a ce misali ya tuba tubarsa ta inganta ya gudu ya bar Najeriya ya koma Nijar ko ya koma tajik ko ya koma sudan ko ya koma kwatano ya koma ya samu wani malami a wurin yana ta karatu ya zama har ya zama ɗalibin ilimi har ya zai zama malami wata rana ka zo wuce aka gan shi ka ce a ah, ai ga wannan din nan Allah ce to ko ka kama shi ba hukunci Allah ya yafe mai sauran in ya je gaban Allah sa warware da mutane kaga Allah ke Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka gaya wa bayina in ji Allah wanda suka yi wa kawukan su barna wanda yake kashe mutane waye cuta ya cuci kansa kuma ya cuci wannan al'umman ko sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah kan ku ba tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi ran katakaddinsa in dai ka tuba ka tuka shirdan tuba Allah zai karba innahu huwal ghafurur rahim Allah shi mai yawan gafara ne mai jin kai suka ce to wannan ayar da wannan ka'idar ta nuna hukuncin ya fada akan wannan mutum mace ce misali an same ta tana zina hatta haihu matan aure ce ƙila sun rabu da miji kuma aka zo aka ga tana wani harka har zo ta haihu an san kuma ba ɗanta ba da ciki ta fito daga gidan mijinta ba Ƙila bayan wani shekara bakwai da sauransu kuma kaga a dokan musulunci jefe ta za a yi ko to lokacin da aka zo za a jefe ta sai ta gudu ba kama ta ba ko? ta koma wani waje ta gyara alakarta da ubangiji ta ci gaba da ibada daga baya kuka zo kuka kama ta kuka ga ta zama mutuniyar kirki Allah ce wannan jifar ta faɗa a kanta tun tunda ta riga ta tuba tsakaninta da Allah to wannan shine doka to Allah madaukaki a wannan gabar kaga yana karfafa wa mu'minai wa'anda suka yi imani da Annabi Isa dan Maryam suka ƙarfafa shi su ne hawariyawa Allah maɗaukaki ya ce zai cika musu ladaddakinsu ya'ani a duniya da lahira shi sa wancan hawariyu wanda annabi isa ya ce masa waye zai fito a sa masa kamanni na banu isra'ila su kashe shi ni da shi a aljanna muna tare wannan matashin ya miƙe sai da annabi isa ɗan maryam yi wannan tambayar sau uku sannan ya ce to kai ne ya ba shi rigansa ya sa sannan kuma siffansa ya zo yahudawa su suka ba da location cewa yana cikin gida aka zo aka zage gidan sama da mutane dubu goma to kaga yana zai gudu to amma da yake Allah Allah ne ko sai Allah ya ɗauke shi sai ya bar su a nan su kuma suka yi tunanin shi ɗin ne sun ga siffan annabi isa suka kashe shi shine Allah cewa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya dauka kashi zuwa gare sa sai Allah madaukaki yace wannan bayanin da kaji da ni kuma yanzu nake mana bayanin nan yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani da kuma al'ummansa yace zalika natluhu alayka wannan shine muke karantawa a gare ka min al-ayati na ayoyi na ubangiji wa zikirin hakim da kuma ambato na ƙur'ani wanda yake cike da hikima wanda Allah subhanahu Ta'ala yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayani akan annabi Isa ɗan Maryam akan al'amarinsa abin ban mamaki shine yace zalika isa ibn maryam wannan bayanin da kaji shine bayanin annabi isa dan maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun maganar da a kansa magana ce ta gaskiya wanda shi yahudawa da nasara suke tantama a cikinsa Allah maɗaukaki sai ya ce ma kana lillahi an yadda min waladin bai yiwuwa ga Allah a ce ya rikida subhana sarki ya tabbata ga Allah a ce Allah na da ɗa idza qada amran duk lokacin da Allah ya hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah yana cewa al'amarin ne kasance sai ya kasance saboda haka annabi Isa dan Maryam al'amarinsa abun ban mamaki ne kuma ba sha faɗi bane muna gaya maka gaskiya ne labarin da muka baka a kansa saboda haka abinda Allah ya gaya wa manzon Allah yake gaya mana wanda mu yanzu muke karanta a cikin alkur'ani gaskiya ne Allah ya faɗi kuma ba wanda ya kai Allah gaskiya kuma annabi Isa ɗan Maryam annabin Allah ne kuma babarsa ita ce Maryam siddiqatun kuma kana ya kula ne sa'am da shi da ita suna cin abinci to tun da shi da ita suna cin abinci ya za a su zama Allah ka za akwai wanda suke cewa ita ma kanta maryamun Allah ce akwai kuma wanda suke gabatar da annabta gare ta ita ma wanda suna fifita ta shine cocin da suke kira St. Mary wanda ummu salama da ummu habiba sun ga wannan cocin a habasha lokacin da suka gudu da tsanani ya musu tsanani a garin makka manzala ce su gudu habasha don a samu mafaka lokacin da manzo Allah yake gargara ta mutuwa yana ƙarƙashin wuya da ƙirjin na na aishatu ta riƙe shi a haka ya suma da ya farfado daga suman sai ya ji su suna bayani akan cocin da suka gani a nan habasha da ake kira st shi ne a larabta suke ce mata mariya sai ya ce wannan mutanen su ne mafi sharrin mutane iza ma ta fihim rajulun salihun bana wa'ala kabrihi masjida in mutumin kirki ya mutu a cikinsu sai su gina masallaci a kansa sai ce ala ku saurara la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara Tsinuwar Allah ta tabbata ga yahudawa da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sirriki kaburrukan annabawansu abun bauta wannan ruwayar bukhari da muslim kenan ruwayar imamu ahmad yace wa salihihim masajid da mutanen kirki a cikinsu in sun mutu sai su gina wurin bauta a kan ƙabarinsa sai nana kitu ta ce yi haziru masu narku manzan Allah yana tsawatar wa al'ummansa kada su yi abin da yahudawa da nasara suka yi duk malami idan ya mutu aka sa ƙabarinsa a masallaci to wannan alama cewa an yi kamaiceceniya da yahudawa da nasara wanda suka yi haka tsinuwar Allah ta tabbata a kansu kai ma in ka je wajen ka zauna ko ka shiga tsinuwar Allah za ta hau kanka saboda haka ne na rashin su ce yana hana al'ummansa kasu yi abinda yahudawa da nasara suka yi akan kabarrukan annabawansu sai Allah ya ce inna matsala isa inda Allahi ka matsayi adam lallai siffar annabi isa a wurin Allah kamar siffar annabi adam khalaqahu min turabin shi annabi adam Allah ya halicce shi daga yumbu thumma qala lahu sa'annan Allah ya ce masa kun fakana shine fa yakunu Allah ce kasance sai ya zama mutum abinda ayar take nufi shine al a anan ana nufin sifa inna masala isa ai inna sifata isa inda Allah ka sifati adam abun mamaki shine siffar annabi isa dan maryam a wurin Allah kamar yadda Allah ya halicci annabi adam ne Allah ya halicci annabi Adam in suna mamaki akan annabi Isa ko an haife shi ba uba to annabi Adam ba uba ba uwa Hawwa'u ba uwa akwai uba to annabi Isa akwai uwa ba uba kaga duka wannan ai abun mamaki ne in na annabi Isa ya zama abun mamaki to fa min babi aula na annabi Adam ya zama abun mamaki tunda shi daga ƙasa ne shi kuma wannan ya fito daga jiki ne aiko to shi wannan ƙasa ce yumbu lata aka cakuɗa guda uku farar ƙasa da jan ƙasa da kuma bakar ƙasa Allah ya cakuɗa su da hannayensa guda biyu masu albarka ya ƙira annabi adam ya saƙa shi zira'i sittin ya busa masa rai wannan ƙasar sai aka sami fata aka samu ƙashi aka sami jijiyoyi aka samu gashi aka samu miyau aka samu haƙora aka samu kunnuwa da gangan jiki gaba gida to shi ne Allah maɗaukaki ya in abun mamaki ne to wannan shi ne ya kamata a ce abun mamaki siffar annabi isa a wurin Allah kamar siffar annabi adam ne saboda shi annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halice shi daga turbaya daga ƙasa Allah ya halice shi da kuma Allah ya tashi halittar annabi Adam sai ya halice shi ranar Juma'a ranar Juma'a ma bayan la'asar bayan la'asar ɗin ma kafin faduwar ranar ka ji wata hikima to dan ka san har yanzu ta goma shi halittar annabi Adam muke ci sai Allah ya sa ya shigar da shi aljannar ranar Juma'a sannan ya fitar da shi daga aljannar ne ranar Juma'a ya sauke shi a wannan duniyar ranar jima'an sa'annan kuma ya kashe annabi adam ranar jima'an sa'annan kuma a ranar jima'an bayan la'asar kafin magariba Allah ya sanya mana lokaci sa'an da aka samu asalinmu shi ne annabi Adam, in ka yi addu'a a lokacin Allah na ne yana karɓa kai tsaye shi ne wannan lokacin da aka halittu kakanmu annabi Adam. Sa'an nan bayan haka Allah ya sanya tashin alkiyama kasuwar duniya za ta tashi ranar juma'a sa'annan a ranar juma'a kowa zai shiga aljanna a ranar juma'a 'yan wuta za su shiga wuta Allah ka yashe mu a ranar juma'a har ila yau Allah ya sanya ana zuwa kasuwan aljanna ana ziyartar juna duka a ranar juma'a shine a ranar juma'a Allah ya sanya kowane musulmi zai haɗu za a haɗu maza za su haɗa a wannan farfajiyar kasuwar ba wani abu ake siya ba a ta'arruf ake ana sanayya da juna a wani ina wani Allah sarki wani ai ba mu ganshi ba shikenan yana ina sai ce yana aljanna a yana aljanna ai za a ganshi a yana wuta to yana wuta sai a ce hal ina yake sai a ce hal antum mustali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim qalat allahi in kitka la turdini ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى فما نحن بمعذبين كاكا أنا نزي ليقع سي سي تي بي سي كاكا أبو تشيش جواني أنا وجا أنا قسش ينا رميديا سأجا النما وأن كم يموت الشركة تشيكما أتبو شيد الجنة كما دك أو النرانا الله كما أو النرانا جمعا Allah ya tsara kowace juma'a a aljanna sai an kawata halittar ka ka koma kyakkyawa fiye da kyan da kake da shi duk juma'a ke ƙara reforming ɗinka ka wannan ba ƙaramin falala ba ce Allah ya yi wa Dan adam to shine Allah yake cewa siffar annabi isa ɗan maryam a gaban Allah a wurin Allah kamar siffar annabi adam ne shi an halicce shi daga yunku ba uba ba uwa shi ko annabi adam an halitta annabi isa an haife shi da uwa ba uba ita kuma hawa'u da uba ba uwa ko saboda a jikin annabi adam aka samar da ita kaga da uba kenan ko amma ba uwa kenan yanda Allah ya karalika ya khluqu Allahu ma yasha haka Allah yake halittar abinda ya ga dama idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya hukunta al'amari kaunan wa kadarin wa azalan ko dinan wa shar'an wa amuran, yana ce mai kasance ne sai abin ya kasance shi ne Allah maɗaukaki ya tsara wannan bayani akan annabi isa ɗan maryam sai Allah ce alhaƙo min rabbi wannan al'amari na annabi isa ɗan maryam cewa yana da uwa amma ba yi da uba in ka jingina mai uba ka kare ta Allah saboda Allah ya tabbatar Isa ibn Maryam ake ce mai kai kuma in ka ce yana da uba kaga ka kare ta Allah kaga nasara da suke jingina masa uba sun ce Yusuful Najjar huwa ab li Isa ibn Maryam wai Joseph the carpenter is the father of Jesus haka suka ce to kaga yanzu sun kayyata abinda Allah ya faɗi kenan to if Joseph the carpenter happens to be the father of Jesus, then why is she called the Virgin Mary? Me yasa ake ce mata Virgin Mary? Ai Virgin ita ce wacce namiji bai taba kusantanta ba ko? To kaga ashe kenan ya nuna ba haka al'amarin yake ba. Ana ganewa? To shine Allah yake karyata su anan. Shi yasa Ibn Qayyim al jawziya يكي سوى عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسمع قوم أماتوه فهل هذا إله تعالى الله عن إذك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه يكي عباد المسيح لنا سؤال منا لتنبيع كذامي وأن تكي بوتتا وأن نبي إيسا مريم nuridu jawabahu mimman wa'ahu muna son amsansa ga duk wanda ya kiyaye wannan tambayar sai ce idza ilahu bi sun'i qaumin idan Allah ya mutu saboda aikin da wasu mutane suka yi amadu sun kashe shi fa hal hadha ilahu shin wannan ya tantance ya zama Allah sai ce ta'ala Allahu an iskin nasara Allah ya girmama akan kage da nasara suka yi suka jingina wa Allah cewa wai Allah ya mutu ne saboda zunubanmu to idan Allah ya mutu waye ya rike duniyar kuma ko tunda Allah ya mutu sannan ya tashi a lokacin da ya mutu waye rike duniyar amma tuhu sai ibnu qayyim al-jawziya yace sun kashe shi fa hal hadha ilahu shin wannan ya tantance a Allah ne sai ce ta'ala Allahu an nasara Allah ya girmama akan kage da nasara suka yi suka jingina wa Allah sai ce sayus'alu kulluhum amma tarahu dukkan su sai an tsiye su an tirke su an tambaye su akan ƙaryen da suka yi suka jingina wa annabi Isa dan Maryam suka ce Allah ne suka ce dan Allah ne wannan yana daga cikin hadisin Bukhari da Muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura hafiz bin abibarta zuwa wurin muƙauƙis malikul iskandariya sarkin misra garin iskandariya alexandra ya ce mai kaifal harbu bainakum wa baina ƙorashin? lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi leta ya kai mai sako akan tallata mai musulunci sai muqawqis yake tambayan hafiz yace kaifal harbu bainakum wa bain quraish lokacin bayan Uhudu ne sai ce yaya yaki yake gudana tsakaninku da quraishawa sai hafin bin abi ce yace masa al na bainana tijarun yaki tsakaninmu da quraishawa dan zabbani wannan su samu nasara wannan lokacin mu kuma mu samu nasara a kansu abin da ya sa hafin ya faɗa ka saboda an gama yin uhudu kaga sun samu nasara akan wa musulmai sai mu kauki sai ce mai a wani ya ce mai a anabiyullahi yughlab yanzu ka ce wannan annabin Allah ne kuma annabin Allah a samu nasara a kansa kaga yana so ya jefa mai ne shakku kan cewa in annabin Allah ne ai Allah ya kamata ya taimaka mai kada a samu nasara ko sai hafiz ya ce mai a wani waladullahi tun tunda kai nasara ne ko to yanzu dan Allah Allah zai bar ɗansa a kashe shi in wannan annabinsa ne ya bari an samu nasara to ya bai kamata ya bar a kashe ɗansa ba ko sai ce an ta hakimun jita min inda hakim kayan kana da wayo ka zo daga wajen mai wayo to daga ciki sai ya ba shi wannan saƙonni guda biyu daga cikin saƙonnin shi ne akwai kasuwa wannan raƙumin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a akai mai kyauta sannan akwai mariyar qibtiyya mali ya qibtiya yace akai wa manzon Allah bai wannan ta dinga mai hidima manzon Allah ya bai da ita "Sanaka, ta haifan masa Ibrahim ana ce mata ummul walad to kaga anan ai amsa ce daidai da shi da yace maka akan cewa annabi Isa dan Maryam Allah ne kaga to in ka musu tambaya sai ka ce to a bible akwai jesus guda takwas ko tara kuma kowanne daban da wancan wanne kuke nufi wanne kuke nufi saboda kowanne daban-daban sannan kuma a ciki akwai tufka da warwara tunda a ciki an ce joseph the carpenter was the father of jesus shine baban annabi isa dan maryam to ya aka yi ta zama virgin mary kuma kaga akwai tifka da warwara a cikin magana to ka san cewa wannan dan adam ne ya rubuta saboda dan adam ne in baya kan gaskiya zai faɗi ƙarya yanzu an jima ya manta kuma ya faɗi wani abin da ya ta wannan magana amma in mutum yana kan gaskiya in yi magana so haka zai maimaita wannan kalmar saboda gaskiya ce in yanzu ya faɗe ta an jima ka ƙara tambayarsa zai nana ta maka ita saboda gaskiya ce amma in ƙarya ce sai ya manta me ya faɗi ɗazu sai ya canza ta an ka ƙara tambayar shi sai ya manta me ya faɗi a karo na farko da na biyu sai ka samu maganarsa akwai tukka da warwara wannan na warware wannan wannan na warware wannan to kaga shine Allah maɗaukaki ya faɗi akan annabi Isa ɗan Maryam akan cewa siffansa maganar da Allah ya faɗi a kansa alhaqqu rabbi wannan gaskiya ne daga ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka kuskura ka zama daga cikin waɗanda suke tantama suke shakka akan wannan bayani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bada akan annabi Isa dan Maryam da kuma abinda banu Isra'ila suka yi da kuma abin da yahudawa suka yi na makirci wajen kawar da annabi isa ɗan maryam wannan sai ya zama suna ta maƙiya addinin allah sai ya zama suna ta masharanta duk wanda yake so ya ɓata ka a cikin al'umma to da wannan abin zai ɓata ka ko dai a haɗa ka da in garinku a sarki ne a haɗa ka da sarkin garinku in garinku gwamna ne a haɗa kada ne gwamnan garinku in garinku ba gwamna ba sarki amma akwai masu kuɗi sai a haɗa ka faɗa da masu kuɗin garinku in kuwa ba masu kuɗi duk talakawa ne to sai a haɗa ka da talakawan a ɓata ka ta yadda kowa zai dinga jin haushinka amma ita gaskiya guda ɗaya ce duk ko ba jima ko ba daɗe in dai aka je aka dawo za a dawo kan gaskiyar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake bayani akan tauhidi Abu Dharr Jundub bin Junada Abu Dharr bin Gifar lokacin da ya shigo Makka daga Gifar yake Gifar kuma ɗan garinsu su Robert ne Am Robert ne duk wanda ya zo wucewa a garin sai sun tare ka sun kwace ma kaya to daga garin ya fito yana shigowa maka sai aka ce mai akwai wani mutumi a garin nan yana raba mutane ya raba uba da ɗansa ya raba ƙani da wansa ya raba mata da miji ya raba ƙabila da ƙabilunsa. kabilunsa ga annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka saurari wannan mutum abu zar ya ce sai na shigo ɗakin ka'aba sai ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani ya ce na sa abu na toshe kunne na sai wani abu wazi'ul imani kenan sai ce a ah, kai mutum ne mai wayo za ka iya bambance ƙarya da gaskiya me yasa ba za ka saurari wannan mutumin ba ya ce sai na cire abin da na toshe kunne na da shi ya ce da na saurari bayanan annabi muhammad sai na in dai wannan mutumin ne da ake cewa to ai wannan maganar da yake faɗi ba ba wani ƙarya a cikinsa kawai sai ya musulunta ya yi kalman shahada sai ce manzo Allah ba kan gaskiya muke ba ka san yadda imani idan ya shiga zuciyar dan adam yake yi sai manzo Allah ya ce eh sai ya ce to gumakan nan yana magana gumakan nan ne ba da ke cikin Ka'aba ba za a kauda su ba sai ga wasu ƴan mata suna rike da gunki ana irin yiwa ana tarairayen gurkin sai manzo Allah ce mu mm, lokaci bai yi ba kawai Abu Zar ya kasa kudi sai barar da gunkin yana barar da gunkin gunkin ya fadi ko sai sai rotsa sai rotse yana rotsewa ya kakkare sai matan suka yi ihu suka ce la ta wal uzza suka kira sunan allolinsu gimagiman gumakansu lada da uzza wani mutumi na ganinsa kawai ya ɗauko sanda ram kawai sai wa abu zarra a nan sai ya kife kawai ya ne abu zarra na farfadowa ya ƙara ganin wasu sai ya kai hannu ya fice sai ya suka ƙara maka mai sanda ya ne yana farfadowa a na uku zai yunkura ya yi magana abbas na wurin sai ce kai jama'a wannan mutumin fada da gifar yake kuma kun san mutanen gifar in kuka kuskura kuka kashe wannan mutumin kun san mun kaɗe kun san kuma muna harkan kasuwanci muna wucewa ta ganin su muje je to in muka kashe wannan mutumin kun san to ba ba kasuwanci kuma kashin ku ya bushe dan mutanen garin ba za su kyale ku ba za su ta kwace dukiyoyinku sai aka kyale Abu sai manzo Allah ce to zo da Allah dan sassauta yanzu tafi ka koma garinka kakka dawo sai ka ji sakona Abu Zar ya wuce to tun da ya wuce dinga da'awa sai ne musuluntar da garin ranka sakkaɗinta bai tsaya a kifar ba sai da ya je banu talib makwabtansu su ma ya musuluntar da su ranka sakkaɗinsu lokacin da aka yi hijira sai ga tawaga suna zuwa banu gifar da banu salim manzon Allah ya ce Amman gifar ghafara Allah laha wa banu salim salama Allah Manzan Allah ya mutu addu'a mutum ɗaya ya musuluntar da gari biyu saboda ne imani yadda ya shiga zuciyarsa Allah ya sa mu dace an nuna min yanayin lokaci za mu dasa aya a nan idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu ɗaura akan aya ta sittin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 ciyarwa na wata ɗaya gaba ɗaya ko ko a'a duk ranar da ba yi ba shine za a ciyar tsufar da take da da shi idan tsufar ne yasa ba za ba ta iya yin azumi to musulunci ya sauke mata azumi shine fadan Allah da yace wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa'anda suke yin azumin cikin wahala shine Abdullahi dan Abbas yake cewa الشيخ الكبير الفاجي والعجوز شيني dattijo wanda ya tsufa tukuf da kuma dattijuwa wanda ba su iya yin azumi sai a cikin jigata musulunci ya daga musu kafa za su ciyar a makwafan kowace rana kuma ba za su rama azumin ba wannan ya faru ga anas dan malik a shekarar da wato aka yi wata azumi guda talatin shi kuma ya manyanta baya iya yin azumi ya dinga ciyarwa bai ciyar ba sai a ranar azumi na talatin ya tara mudunnabu guda talatin ya bada a matsayin wato fidiya kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗi saboda ya yi rauni kuma ana ɗan maliki manzan Allah ya masa addu'a na musamman ya ce Allah ka azurta shi da dukiya ka azurta shi da ‘ya'ya ka yi mai albarka a cikin arzikinsa anas dan malik sai da ya haifi yara ɗari da hamsin saboda addu'an da manzo Allah ya masa ya haifi ƴaƴa ɗari da hamsin kuma gonarsa tana yana noman kayan gonarsa a shekara sau biyu duk wata shida zai nome wata shida kuma zai ƙara girban abin da ya shuka na yawan da zai ce assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya malam ka yi nasiha ga matar da ta ce ta yi addu'a allah kada ya ba mijinta nasara a neman sa saboda ya ƙara aure kuma ga shi sai aure sai na shi ta mutu fiye da yadda yake ka yi nasiha a kan wannan mata ta ce mijinta kada allah ba shi nasara a neman sa ta wannan ai kishin mata ne kishin mata ne akwai wani ɗan uwa lokacin <laughs> yana yana jami'a islamiyya ta madina kuma matarsa ma niya ce kuma a hannun shi ta haddace ƙur'ani shi ma alaran mai lokacin da ya mata abokiyar zama sai da ce wannan madinan ma ba don allah aka ji ba <laughs> to wannan kishi ne na ya mace saboda haka kai ka mata addu'a allah ya shirye ta ka dinga cewa allahumma hadi zaujati li ahsanil akhlaqi wal afwali wal a'mali فإنه لا يهديها لأحسنها إلا أنت واصرف عنها سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت معنى شيني يا الله كشير دماتاتا زوا كاوا والدبيئو da mu'amala da zantuttuka ba wanda ya isa ya shirye da ita zuwa gare su in ba kai ba ka kauda mata da munanan ɗabi'u munanan zance ba wanda ya isa ya kauda mata shi in ba kai ba kagan Allah ya karba za ku zauna lafiya ita kuma nan gaba ma in kana tana mata zaka ji ta dawo zaka san cewa mata ne wato akwai kishi ya motso ne shi yasa ta faɗa haka saboda haka ka dinga mata addu'a Allah ya shiryar da ita Allah ya gane da ita ita ma muna fatan Allah ya sa ta gane kai kuma Allah ya ƙara maka hakuri da ita eh saboda manzo Allah ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun wa fi riwayatin a'zamu ajran min alladhi la yukhalifuhum wa la yashfiru ala adahum haka manzo Allah ce muminin da yake mu'amala da mutane suna cutar da shi ya sani amma bai nuna musu ya sani ba kuma yayi shiru kuma bai daina mu'amala da su ba yana haƙuri da su ya fi samun lada a wurin Allah akan wanda in an taba shi ce ni fa ba na taba mutum amma duk wanda ya taba ni bani da mutunci sai na rama to manzo Allah ce wannan da yake hakurin an cutar da shi ya sani kuma bai nuna ma wanda ya cutar da shi cewa ya san cewa yana cutar da shi ba yayi hakuri ya kau da kai ya ci gaba da mu'amala da shi ya fi samun lada a wurin Allah akan wanda in an mai bayi da hakuri ya ce sai na rama ko sai na nuna mai ai ni ba na san yana cutar da ni to wanda ya fi ka samun tsada kai kuma mai kake nema a wurin Allah lada ko ko ka nuna cewa sai ka rama to lada kai hakuri akan wannan Allah ya shirye ta ya ƙara maka hakurin zama da ita mara ta shi akwai lokacin da za ta kare babu kowa a cikinta babu ita wannan aƙida ce ta mu'tazila mu'tazila ne suka ce خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك sai suka ce wannan mashi'a din akwai lokacin da wuta za ta zo ta salwance babu ita haka suka kafa hujja da wannan ayar kuma babu wannan maganar saboda ya saba wa nassi na ƙur'ani su kuma a maganarsu akwai tifka da warwara tunda su ne suka ce in mutum ya mutu yana zina ko yana shan giya dan wuta ne har abada to ina magana har abada din a ciki tunda sun ce ne wutar za ta kau to in ta kau magana har abada kaga sun warware kansu da kansu ke wannan magana ce ta jira. ka koma maqalatul islamiyyin na Abu Hassan al-Ash'ari zaka tanta kwatankwacin wannan magana a ciki yana musu raddi saboda ya shiga aqidar ya tuba ya gane to ya warware shubuhohin su to wannan maganan yana ciki wannan ba ba bace ta ahlus suna wani jamaa na'am yana tambayar assalamu alaikum malam ina neman karin bayani akan bayanin da kai na sunan rawati ya ce mutum zai iya yin a hudu da tafiya tsakanin su kamar zuwa to yaya za a iya bambantawa tsakanin farilla da nafila kamar yadda malamai suke bayani ta yi babu wani malami da ya wani bayanin cewa ba a yin haka kai ne dai naka tunanin amma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin nan Imam Ahmad ya rawaito sa Imam Abu Dawud ya rawaito sa Imam Tirmidhi ya rawaito sa Imam Ibn Majah ya rawaito sa Imam An-Nasa'i ya rawaito sa Bukhari ne da Muslim ba su rawaito sa ba akwai wata ruwaya ma da ta zo daga gare su a sallan tarawih manzo Allah ya raka'a hudu ya yi raka'a hudu ya yi raka'a hudu ne da ka yi to manzo Allah ya yi ta a cikin sallar raka'a hudu a na tarawi hanna na aisha ma take cewa la tas'al an hinda wa hinna kai tambaya akan tsawon sallar da kuma kyawun ta yadda manzon Allah yayi yi hudu ya sallame ya hudu ya sallame sai uku shi kenan an gama tarawi wannan kuma ya ta a sallar eh, da wani ya je ya sadar kura a ah, yawa <laughs> yawa wannan yana gaya maka ne haka ne saboda mutane sai ka koya musu za ka ɗabbaka musu don wani gano zai ce ka zo da sabon wani abu kuma a cikin tarawi ne manzo Allah ya haka to kaga in wani ya ce maka ba a yin nafila raka'a hudu shine zai kawo maka dalilin da ya hana amma saboda ga hadisai sun inganta maza Allah ya yi in ya ce ma ba a yi sai ka maka dalili Allah ya samu dace amma ana yi ba laifi bane in kuma kana son ƙarin bayani ka koma wannan littafin da na ambata mana jiya buqiyatul mutatawwi fi salati tatawwi na doktor Umar Basmul malamin ajisi ne yana nan da rai yana jami'atu Ummul Qura ya tattara duk wani hadisi da yayi maganan sallar nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi gabaki ɗayanta ya tattaro ta a wannan littafin mujallaji ɗaya ne ana ganewa saboda haka mujallaji ɗaya ne ni ma lokacin da na samu littafin na samu littafin ne ta hannun doktor abubakar jumari na Zariya lokacin yana madina yana zuwa kara lokacin ya dawo hutu ya zo da littafin muka yi kwafi to daga baya ni ma da na je madina a makka a cikin maktabatu ma'azu bin jabal na je sai na ga littafin shi ne sai ni ma na siya da fotokofi nake da shi sannan sai na samu littafin sai na siya hannun wasu 'yan sudan na siya littafin yana nan mujallaji guda ɗaya in ma kana son shi za ka iya shiga google sai ka rubuta sunan littafin ka sa pdf in dai akwai littafin za ka gan shi sai ka yi downloading ɗinsa ka karanta shi a natsi za ka ga duk wa'annan bayanan da na maka yana cikin wannan littafin insha Allah. na. Malam a jiya malam ya ce babu wani malamin sunna da ya ce annabi isa alaihi salam ba zai dawo ba na'am kenan ɗaliban malaman da suka faɗa ka za su iya cewa kenan na ce malaman an ce malaman su ba a hada suna ba ke ba ba a ce malaman su ba suna ba ne, amma in ka ji malami ya ce annabi isa ba zai dawo ba ya yadda ko bai yadda ba wannan maganan ilimi ake ba maganan ra'ayi ba a rubuce a ƙidan mu'tazila ne duk duniya ba malamin da yake sabanin cewa mu'tazila ne ta faɗi wannan magana babu shi in a fagen ilimi ne amma in a Najeriya ne tunda Najeriya da mun san rai ne ko da kaga malami ya yi yamma ka san yamman ya yi saboda soyayyar da kake masa a makance da kace tunda malam ne faɗi kana tare da shi ai ba mala'ika bane shi tara yake bai cika goma ba in ya tabbata in ya tabbata malami ya faɗa haka to wannan maganan kuskure ne amma ba aqida bace ta ahlus sunna aqidan ahlus sunnati wal jamaa na baka asamin duk wani littafi na aqida ka je ka karanta zaka ga an ce maka wannan aqida ce ta mu'tazila ba maganar ra'ayi ake magana ba to ana iya samun saboda wani lokaci mu a Najeriya muna da matsala wani lokaci zaka iya samun wani malami zalla ta kwashe shi ya ɗauki wani aƙida yana tallata ta in aka ce wannan ba daidai bane sai ka ji wani ya ce maka a ana ma malamin hasada ne ko kuma ana kin malamin ne ko makamancin haka kaga wannan ba daidai bane a ilmance ga abin da aka rubuta mu kuma a nan tunda an mai da malattan ma siyasa in ba ka yin wane da wane to bar a danta ka in kana yin kaza to shi kenan kamar yadda komai yanzu an mai da shi sai ka sa siyasa addinin musulunci addinin Allah ne abinda Allah ya ce shi zaka faɗi abinda manzo Allah ya ce shi zaka faɗi in an samu malami wani zalla ta same shi bi ma'ana santi ya ja shi ya wani abu sai ka ce Allah ya saka wa malamin nan da alkhairi Allah ya tausaya wa malam amma ba zan bi malam ba saboda anan ya tabbata cewa malam yayi kuskure a can da ne yasa nake bin shi saboda yana faɗin gaskiya nan ya tabbata gare ni wannan maganan ba daidai ba ne. me yasa kuma zan bi shi shikenan sai in bi shi shi sa wani mawaki yake cewa لا تلمذونا يا خفافيش الدجى بتسرع وتشدد وتطرف لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج خليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسند يتي yana yi wa ɗan bidi'a ne radi ya ce ya kuce magun duhun dare kan ku zarge mu da cewa mu mun cika zafi mun cika saba mutane mutane komai namu ya sha gaban yace duk maganar da zamu yi muna kafa hujja ne da aya ko hadisi ingantacce saboda haka shi wannan shine bambancin ahlus sunna da ahlul bid'a mu ba mu ce malaman mu ba sa kuskure ba saboda ba mala'iku bane in ya tabbata sun yi kuskure sai mu ce Allah ya ji kan malam Allah ya faka wa malam da alkhairi Allah ya tausaya wa malam amma a nan ba za mu bi shi ba ne dalili ba wai don mun rena shi ba ba wai don ba mu yadda da karatun shi ba amma maganar nan da ya faɗi mun samu maganar da tafi nashi ƙarfi kuma hujjar da tafi nashi sai muka ajiye nashi muka bi wancan daman muna bin shi ne saboda yana gaya mana hujjoji a nan ya gaya mana hujjoji amma sai muka samu hujjojin da suka fi nasa ƙarfi to ba mu rena shi ba kuma ba mu ce ba malami bane kuma ba mu ce ba ahlus sunna bane amma anan ya dauko aqidan wasu ne yake tallatawa ya gano ko bai gano ba ka ai ba mu raina shi ba kuma ba mu kushe shi ba kuma ba mu ce ba malami bane amma anan mun fi son gaskiyan sama da shi ana ganewa wannan kuma shine aqidan mu Allah ka shirye da mu